daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya samun mu a tashar View Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana goma na safe a nan washington dc yau lahadi 17 ga watan disamba shekarar 2017 kakanin labaran duniya wasu 'yan ta'adda sun kai hari a wani coci a kasar pakistan jami'ai a kasar australia sun ce sun kame wani haifafen dan kasar koriya ta arewa a matsayin mai leƙen asiri ma koriya ta arewa shugaban amurka donald trump yana ci gaba da bayyana sabon ƙudurin nan na haraji To a yau ne shugabannin kasashen kungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS suka kammala taron sa a Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga Afirka zuwa Turai. We should step up dialogue with our European partners in our efforts to a jihar Gomban Najeriya kuwa makiyaya ne da manoma suke bikin murnar samun nasarar wata matsaya da aka cimma ta zaman lafiya wacce suka ce ta yi tasiri. kowa ya ɗebe amfaninsa a cikin natsuwa duka wannan bana Allah ya kawar da shi an yi wannan abun lafiya manoma sun ɗebi amfaninsu. Muna tafa da ƙarin bayani da kuma maimaicin shirin duniya Amurka sannan za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta imel amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. wasu mutane uku ɗauke da bindigogi waɗanda kuma yan kunar bakin wake ne sun afka wani cocin da ke da cincirin da mutane da ke gefen kudu maso yammacin birnin kweta na ƙasar pakistan kuma sun kashe mutane takwas jami'an gwamnati da likitoci sun ce mata da yara na cikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su a cocin da ake kira bethel memorial church shaidun gani da ido sun ce waɗannan maharan sun yi kokarin shiga ainihin babban ɗakin da ke ɗauke da mutane sama da ɗari hudu inda masu ibada ke gudanar da ibadar su yau lahadi amma 'yan sanda da ke gadin bakin kofar su kana su har ma suka buɗe musu ta so kashe ɗaya daga cikin su shi kuma na biyun ya tada bom ɗin da ke jikinsa a wajen cocin 'yan sanda suka ce wannan bom ɗin ya ji ma wani mai gadi mummunan rauni babban jami'in 'yan sanda a lardin sufeta general mu'azzam ansari ya faɗa wa manema labarai cewa mutum na uku daga cikin maharan ya tsere zuwa wani gida kusa da cocin lokacin da aka yi musayar wuta da su ya ce amma ana nan ana kokarin ganin an kamo shi ansari ya ce da mutanen da za su mutu allah kaɗai ya san iyakarsu ba don 'yan sandan da ke gadin bakin kofar shiga cocin ba da suka yi saurin gane su kuma suka buɗe musu wuta kwaita dai inda wannan abin ya faru nan ne babban birnin balochistan inda kai hare-hare ya yi kamari cikin 'yan kwanakin nan sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki jami'a a ƙasar australia sun ce sun kame wani haifafen ɗan ƙasar koriya ta arewa a matsayin wakilin ƙasar ta koriya ta arewa mai leƙen asiri da ke da alaƙa tattalin arzikin ƙasa a jiya asabar ne dai jami'an ƙasar ta australia suka kame chan han choi wanda ya zama ɗan ƙasar australia shekaru dama kuma yake zaune a cikin ƙasar 'yan sandan ƙasar suka ce da chan ya yi nasarar aiwatar da mummunar kasuwancinsa da ya yi yi wanda ya haɗa da sayar da makaman kare dangi da ya mallaki na miliyoyin daloli a madadin ƙasar ta koriya ta arewa kamar yadda babban jami'in 'yan sandan na kasar australia neil gohan ke cewa wannan abu ne da ba su taɓa gani ba a kasar australia gohan ya ce kuma bincike ya tabbatar musu da cewa choi yana da alaka da manya-manyan jami'an gwamnatin kasar koriya ta arewa babban jami'in 'yan sandan ya ce ba shakka choi mutum ne da ke da biyayya a kasar ta koriya ta arewa domin ko bincike ya nuna musu cewa akwai wani ra'ayi na manya-manyan kasar ta koriya ta arewa da yake karewa Prime Minister Malcolm Turnbull ya ce wani ya ce an yi masa bayanin wannan kamun ya ce wannan ba karamin magana ba ce yanzu haka dai choi yana fuskantar tuhuma guda shida biyu daga cikinsu na karkashin abin da ke nasaba da makamin kare dangi ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump yana ci gaba da bayyana sabon kudurin nan na haraji ga kusan kowa da kowa yana cewa jama'a gaba ɗaya za su amfana da shi da zaran ya zama doka ya ce sai dai yana ganin waɗanda za su fi amfana su ne mutane masu matsakaicin ƙarfi da masu aikin da bai ta kara karya ba kuma masu samun kuɗin shiga madaidaici trump ya yi wannan furucin ne ga manema labarai lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wurin hutawar shugaban ƙasa da ke camp david da ke cikin jihar maryland santocin jam'iyyar republican da 'yan majalisar wakilai da ke tattaunawa kan wannan kuduri sun cimma matsaya a ranar juma'a sanata mako rubio ya buƙaci a ƙara faɗa ƙudurin da ta yadda zai amfani iyali masu ƙaramin ƙarfi yanzu ana iya cewa an cin matsaya kan wannan ƙudurin bayan sanatocin jam'iyyar republican sun daidaita tsakaninsu da 'yan majalisar wakilai yanzu dai an amince za a jefa kuri'a a cikin farkon makon da za a shiga wanda daga nan ne za a miƙa wa shugaba donald trump ya sa hannu domin ya zame doka kafin zuwa nan da bikin kirsimeti sai dai da farko rubio ya faɗa da yammacin juma'a ranar juma'a cewa zai jefa kura'a ne bayan kwana ɗaya kafin nan ya ce ba zai jefa kura'a ba har sai an sa bangaren da zai hada da harajin yara wanda zai amfani masu karamin karfi kuma zai taimaka wajen renon yara har tasowarsu jam'iyyar shugaban falasdinawa mahmud abbas ta buƙaci a gudanar da zanga-zanga lokacin da mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence zai kai ziyara a birnin kudus fata ya bayyana cewa sun buƙaci a gudanar da zanga-zangar nuna kyama wurin shiga birnin kudus da ma tsohon birnin wanda zai zo daidai da lokacin ziyarar da mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence zai kawo zai kai a ranar laraba ya ce za su yi hakan ne domin nuna kushinsu ga shawarar da shugaba trump ya yanke shugaba trump da ya harzuka palestinawa ne a farkon wannan watan lokacin da ya bayyana cewa amurka za ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila wanda wannan tamkar wata rikici ce da ke da ta daɗe kwance amma ya nemi ya tada ta yanzu haka dai shugabannin falastinawa sun soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban ƙasar na amurka wato mike pence Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya shugabannin kasashen kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS sun kammala taronsa a Abuja, inda aka taɓa batutuwa da suka jibinci tsaro da safaran mutane daga Libya zuwa nahiyar Turai. Daga Abuja ga rahoton da Hassan mai na kaina ya aiko mana. Shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS kenan kuma shugaban kasar Togo Mr. For Nasimbe Iyadema ke uh, jawabi yayin rufe taron kungiyar da aka yi a uh, nan Abuja inda ke kira yin aiki tare haɗin kai a matsayin wata hanyar tabbatar da samun nasarar muradun wannan kungiya ta ECOWAS tare kuma uh, da samar da albarkatun da ya sawaka wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma ingantaccen tsarin demokradiyya mai ɗorewa. da farko cikin jawabin maraba shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga afirka zuwa turai step up dialogue with our european partners in our efforts to jointly ya kamata mu magantu da kasashen turai don shawo kan matsalar safarar mutane daga nan afirka zuwa turai din da ta shafe mu gaba daya hanyar magance waɗannan matsaloli kuwa su ne wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasashen mu da kuma yaukaka bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa ta haka ne kaɗai za mu iya samar da ayyuka da ma sauran kyawawan yanayi da matasanmu zai zamanto ba su da wata hujjar yin irin wannan haramtacciyar balaguro ko ƙaura zuwa turai mai haɗarin gaske will have little or no excuse to embark on the suicidal venture of the regular migration. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya nuna gamsuwa bisa yadda tsarin demokradiyya ke kankama a kasashen yammacin afirka kazalika ya kira na musamman ga jama'ar ƙasashen togo da gini bisau. also appeal to our togolese brothers and sisters Bari na ƙara kira ga 'yan uwa maza da mata a ƙasar Togo da su ci gaba da rungumar hanyar tattaunawa a matsayin wani ƙoƙarin sasanta bambance-bambancen siyasar su. Don haka ina fatan ita ma gwamnatin ƙasar za ta bayar da ƙofa don a fahimci juna sosai. dangane kuma da 'yar uwarmu kasar gini bisau lalle abin damuwa ne ci gaba da kikikakar siyasa a waccan ƙasa, a don haka ina roƙon duk masu ruwa da tsaki a ƙasar su girma muradun junansu su yi aiki tare don samun maslahar wannan matsala Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Haɗa kan mu Afirka mu so juna, mutuna da jabun na bayan mu, ‘yantattu ne kuma ga ilmu, sun ce mun ɗau mulkin kanmu, kuma tashi mu nemi abin kanmu, mu gaba daular da ta tashe mu, sai ista Afirka mu ɗan duba. To a Najeriya har ila yau kungiyar dillalan man fetur ta Ipman ta ce za ta ɗauki mataki akan kamfanin mai na ƙasa NNPC. dangane da zargin 'ya'yanta da ɓoye jimillar motoci guda 144 makare da albarkatun man fetur a wasu sassan birnin kano mahmud ibrahim kwari na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wata sanarwa da kakakin kamfanin man na ƙasa wato nnpc mr indo ogumadu ya fitar a daren juma'ar nan kamfanin ya ce jami'an sa bisa haɗin gwiwa da jami'an tsaro sun gano motoci guda 144 makare da albarkatun man da wasu 'yan kasuwa suka ɓoye a wasu sassan birnin Kano. Sanarwa ta ce an yi dakon man ne daga sassan kudancin Najeriya domin rarraba shi a sassan birnin Kano da kuma Katsina a wani mataki da kamfanin na NPC ke ɗauka na kawo ƙarshen ƙarancin mai da ake fuskanta fiye da makonni biyu da suka shuɗe. Sai dai a martaninta ga kamfanin na NPC ƙungiyar dillalan man fetur wato Ipman ta ce babu ƙanshin gaskiya a cikin irarin mahukuntan kamfanin Alhaji Bashir Dan Malam shine shugaban shiyar Kano na kungiyar. Na yi magana da darakta SS na Kano, na yi magana da kwamishina of police su ma ba su da labari. To ina mota 140 sai ya faɗi a ina take, ina ya ganta kuma da yaushe a waye, a zo a gaya 'yan Najeriya su waye suka yi wannan abin. Kuma NNPC ta gaya mana a ina ta samu wannan labarin. Muna sauraron su, su zo su ba mu labarin. yaya aka yi wannan abin ya faru mu da 'yan kano ne kuma a cikin garin kano muke kuma muna tare da duk jami'an tsaron nan da aka faɗi sai dai ba mu sani ba ko aljanu ne kuma aka kawo da daddare jami'an tsaro aljanu suka zo suka yi wannan aikin ba su tuntube mu ba mun rubuta musu za mu bi da inda ake zuwa za mu je sai an tabbatar da gaskiya ina wannan mota 140 din take saboda duk wanda ya sai an hukunta shi a Najeriya bayyana cewa wannan zance ba sahihi ne kuma bai inganta ba wani mataki za ku ɗauka kasan akwai matakai da doka ta tanada da yawa akwai na Allah ya isan ma wanda za ka yi akwai kuma wanda za ka ɗau mataki na shari'a akwai wanda kuma za ka zira mutum ido ya san ka sani kuma akwai wanda za ka bawa 'yan ƙasa su su hukunci da kansu a cikin hudun nan da ka zayyana wani za ku dauka yanzu Allahu alam sai lokacin ya zo Alhaji Bashir dan malam kenan shugaban shiyar Kano na kungiyar Ipman ta lalaman petro a nigeria. da na tuntuɓi kwantrolan ofishin kano na sashin kula da albarkatun mai da ke ƙarƙashin kamfanin na npc comrade buba bakas ya ce shi ma ba shi da masaniya game da zargin karkata akalan man a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma na cikin ma'azarta ta ku na akwai matalauta. To Allah kyauta a ƙaramin hukumar Ako da ke jihar Gombe manoma ne da makiyaya suka yi wani bikin samun nasarar wata matsaya da aka cimma ta zaman lafiya wacce ta ba da dama aka yi girbin wannan shekara ba tare da wata tangarɗa ba. Daga Gombe ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Bikin cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma a ƙaramin hukumar Ako ya sami halartar shugabannin al'ummomin biyu da kuma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin harkar tafiyar da ayyukan zaman lafiya sarakan al'ummar fulani da na manoman sun yi bayanin irin nasarar zaman lafiyar da aka samu a tsakaninsu da farko ga sarkin shanun akko ni sunana shu'aibu baffa lergo ni ne sarkin shanun akko lallai wannan da wani abu ne wadda aka kirkira shugaban karamar hukuma na ya kirkira wadda tun da ake a wannan karamar hukuma dai ba taɓa samu wani shugaba da ya jajirce wadda ya taimaki manoma da makiyayan kamar yadda ya yi dinnan ba saboda haka wannan abin kuma ya yi gagarumin nasara saboda a wannan shekara tun daga farkon kaka har zuwa yau da babu wani mutumin da aka zo aka cinye masa amfaninsa ko aka nuna masa fin karfi akan nasa amfanin babu mutumin da aka cinye ko wakensa ko dawansa ko wani amfaninsa kowa ya ɗebe amfaninsa cikin natsuwa duka wannan bana Allah ya kawar da shi an yi wannan abun lafiya manoma sun ɗebi amfaninsu sunana Alhaji Sa'idu Garba Umaru sarkin noman Akko ya zama mana abin tarihi a Akko local government wanda bamu taɓa samun lokaci irin wannan lokaci da aka samu aro mai kyau tsakaninmu tsakaninmu da yan uwanmu makiyaya lallai hakika wannan tsari yayi kyau yayi yadda ake bukata domin manoman mu sun ɗibi amfanin su lafiya ba tare da asarar dukiya ko rayu lallai mun ji daɗin wannan daman matsaloli da muke samu na lokaci ne idan manomi ya yi shukansa ya komai akwai lokacin da amfaninsa zai fara nuna to a wannan lokacin bayi da bukatan makiyayi ya zo kusa da amfaninsa sai ya samu dama ya ɗebe shugaban karamar hukumar ako alhaji adamu bello jani wanda shine ya jagoranci kwamitin da ya tabbatar da ayyukan zaman lafiya tsakanin manoma da fulani makiyaya ya jinjina wa waɗanda suka taimaka a cimma zaman lafiyar na yi godiya matuƙa kwarai da gaske muka zo bikin jinjinawa wa shi kwamishinan 'yan sanda da kuma dpos da muke yin aiki da su a cikin wannan karamar hukuma su hudu na ƙara godewa kwarai da gaske sarakunan yankanmu guda uku wanda muke da su a akko da findiga da gona tare da kuma hakimai da digatai na irin haɗin kayi da suka bamu a yayin da muka hoɓasa na ganin cewa za mu yi wa al'umma manoma da kuma makiyaya samun hanya na maslaha a tsakaninsu wanda zai rage irin abin da da kusan yake ya zama zamanto al'ada mun yi nasara kan wannan aiki tare da haɗin kayan wa'annan shugabanni Tafsani bisani ne kuma mawakin ƙasar tangale lambala wali ya washe taron da garaya muhammad mura amurka daga akko a jihar gombe nigeria yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17 wato 4 na yamma kenan da minti 17 a gombe da yawunde da injamena da kuma yamai na jamhuriyar nijar ana tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin na washington dc yanzu kuma ga maimacin shirin duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai dubi ne kan irin tasirin da zaben da 'yan jam'iyyar Democrat suka lashe bayan zaben mai gurbin kujerar sanata daga jihar alabama da aka yi a farkon makon nan a amurka shin yaren jayin da 'yan republican ke da shi zai kasance a majalisar dattawa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo ga dukkan alamu an samu sauyin tafiya bayan zaben mai gurbi da aka yi ranar talata na sanata a jihar alabama mai rinjayen 'yan republican wanda ɗan jam'iyyar democrat doug jones ya lashe jones ya doke roy moore ne mai samun goyon bayan shugaban amurka donald trump wannan nasara a cewar wasu masu lura da al'amura za ta wa 'yan jam'iyyar democrat kwarin gwiwa cewa za su samu nasara a zaben 'yan majalisa na tsakiyar wa'adi da za a yi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa yayin da 'yan jam'iyyar republican ke kokarin farfadowa daga wannan mamaya da suka sha shi dai doc jones ya nuna matuƙar farin cikinsa bayan wannan nasara da ya samu akan abokin hamayyarsa roy moore bayan wani yakin neman zaɓe da aka yi mai zafin gaske Wannan gangamin yakin zaɓe namu ya ta'allaka ne akan girmamawa tare da tabbatar da cewa kowa da kowa a wannan jiha ya samu adalci ba tare da an yi la'akari da lambar unguwar da ya fito ba. to shi dai roy moore na jam'iyyar republican ya sha fama da zargin neman yin lalata da 'yan mata waɗanda shekarunsu ba su kai ko'ina ba lamarin da ya faru shekaru da dama da suka gabata a lokacin da yake ɗan shekaru talatin amma sai dai mo bai amince da wannan shan kayi da yi ba an ɓata mana suna ta hanyar da bata dace ba an saka mu cikin tsaka mai wuya Idan za ku iya tunawa akwai sashi na arba'in a littafin Zabura da ke cewa, Na yi jira cikin haƙuri domin neman yardar Ubangiji, to hakan za mu yi yanzu. A ranar Laraba da ta gabata, wato kwana guda bayan zaben, shugaba Donald Trump ya yi waɗannan kalaman. Na so a ce mu muka ci wannan kujera. Da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar mu ta Republican sun ji daban. wasu sun yi matuƙar murna da abin da ya faru amma kuma a matsayina na shugaban wannan jam'iyya na so a ce mun samu kujerar ina so a ce na mara wa mutanenmu da ke takara baya to shi dai jones na jam'iyyar democrat ya lashe zaben ne saboda tururuwa da 'yan jam'iyyarsa suka yi musamman ma amurkawa 'yan asalin afirka shi kuwa mo ya sha kaye ne saboda republican sun ki fita da kuma rubuce-rubucen da aka yi ta yi a kansa shi ma shugaban 'yan jam'iyyar ta democrat a majalisar dattawan amurka chuck schumer ya nuna farin cikinsa kamar haka so you put all that together base being energized Idan ka haɗa duka yadda al'amuran suka faru, wato yadda aka ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa, musamman matasa da mutanen wajen gari da suka fita suka yi zaɓe, hakan kuma na nufin komai na daidaituwa ga 'yan jam'iyyar Democrat. Babu shakka wannan nasara ta Doc Jones za ta aike da saƙo na musamman ga dukkanin jam'iyyun biyu kan yadda za a tunkari zaben 'yan majalisa na tsakiyar wa'adi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa a cewar mai fashin baki laris na jami'ar virginia if I were running Republican campaigns for Senate, for House, gaskiya zan damu matuka idan har da a ce zan yi takarar sanata ko dan majalisar wakilai ko gwamna ko kuma majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar Republican domin akwai wata alama ta harafin da da ke wulgawa kuma wannan harafi na da na nufin jam'iyyar democrat ne and it has a giant D on it, D for Democrat. To yayin da hakan kuma ke faruwa har yanzu shugaba Donald Trump na kici da yadda farin jininsa ke raguwa. Kuma a cewar kwararriya Molly Reynolds, shan kaye a zaben kujerar sanata zai iya dagulawa 'yan Republican lissafin rinjayen da suke da shi a majalisar. Da zarar Jones ya shiga majalisa, za mu garin jayin 'yan Republican ya koma 51 maimakon 52 a majalisar dattawa, kuma mun sha gani a cikin shekarar nan cewa suna faɗi tashin kula da wannan adadi na hamsin da biyu wajen mulkar majalisar babu haufi ba za su kwashe lafiya ba idan har suka rasa wata ƙarin kujera a cikin waɗannan sanatoci hamsin da biyu. 'Yan majalisar wakilai da na dattawa sun amince da wani ƙuduri na ƙarshe kan batun samar da sauya a fannin dokar harajin ƙasar wani batu mai mahimmanci da shugaba trump ya yi wa magoya bayansa alkawari a lokacin yakin neman zaɓe 'yan jam'iyyar ta republican na sa su kammala aiki ne akan wannan kujeri da zai rage kudaden haraji da ake karba kafin doc jones ya shiga majalisar a wata mai zuwa jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako yanzu a madadin jim malone da ya hada ainihin rahoton da kuma dukkanin waɗanda aka ji murayinsu mahmud lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai sakonan da kuke aiko mana ta hanyar imel salam voa hausa takunkumin da ecowas za ta sanya wa 'yan siyasar kasar gini bisau da walakin gora amiya in ji usaini alhaji umar forever gashuwa a gaskiya mun gaji da tabbacin da ministan man fetur din najeriya ke bamu akan kawo ƙarshen matsalar karancin man lokaci yayi da ya kamata su fito su yi wa al'umma cikakken bayani dangane da wannan matsala kasancewa al'umma suna ɗanɗana kudansu yayin da 'yan masu gidajen wato masu gidajen mai ke cin karansu babu babbaka daga mahmud saliu kauran namo da zamfara Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta kawo gyara a tsarin da ya hana mata musulmi masu karantar lauya shiga da hijabi gurin da za a basu takardar shaidar zama lauya. Domin hakan ya saba wa koyarwar addinin wasu al'ummar kasar. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Malam Rilwanu Sa'idu Gayeri da Umar Babanyaya Sabon Gida da Adamu Habu Umar Nyanga. sannan sai sakon tukur haraka tsohon garin rijau jihar neja najeriya duniya juyi kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba na fara da wannan karin maganar domin janye tallafin man fetur da shugaba buhari na najeriya ya yi bai da wani amfani ga talakan ƙasar domin gwamnatin ta shuɗe ta shugaba goodluck ta bar litan man fetur a kan naira 89 amma abin mamaki yau an waye gari gwamnatin ba shugaba buhari ana sai da litan mai akan kuɗi naira 170 haka shine samun canji sai isa lawal gigir da abubakar kawo gigir jihar yobe a najeriya yau take 17 ga watan 12 shekarar 2017 ranar da shugaban muhammadu buhari ya cika shekaru 75 a duniya muna addu'ar allah ya kara masa lafiya da nisan kwana sai saƙon muhammad cindo wanda ya ce wato daga unguwar karofin madaki a bauchi tarayyar najeriya wanda ce to gwamnatin najeriya sai ki saurin dakila wannan shirin shiga yajin aiki da ma'aikatan man fetur za su yi domin a gaskiya talaka ne ke ɗanɗana kudarsa muna ce babu buhari muna zagayewa ranar haihuwarsa a wannan rana allah ya kara masa lafiya da nisan kwana mai albarka in ji nasiru kainuwa jiya. sani kainuwa haɗejiya da kuma isyaku ibrahim kainuwa haɗejiya sannan sai sakon ahmed sale na faɗa journalist wanda ce salam voa hausa allah ya sa yunkurin da gwamnatin ƙasa ta najeriya ke yi na ayyana kashe makudan kudade domin yaƙi da boko haram kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai sakon aminu kano mai da garko da mutari dan ma'azu baban khalifa waɗanda suka ce ina kira ga 'yan uwanmu matasa da maguji guji shaye-shayen da ba shi da kyau musamman ma kwayar zamani domin kaucewa aikata aikin da na sani to jama'ar jihar kaduna da gwamnatin jihar ina taya ku munna bisa ga cikar jihar kaduna shekara 100 da kafuwa da fatan allah ubangiji ya ƙara yawan wasu shekaru masu albarka wannan saƙo ya fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a to sai kuma labarai a takaice 'Yan majalisar dokokin kasar Peru sun kaddamar da kudurin tsige shugaban kasar shugaba Petro Pablo Kuczynski a kan zargin laifin cin hanci da rashawa. 'Yan adawa a majalisar su ne suka gabatar da wannan kuduri a ranar Juma'a suna cewa bai da cikakken tarbiyyar gudanar da mulkin kasar Don haka suna kiransu da ya sauka kan kargar mulki, amma ya ƙi Madagas da wannan kiran. sai dai shi kuma a nashi bangaren kujizanki ya yi alkawarin ba zai sauka ba kuma zai ja daga da masu wannan kiran ya faɗi haka ne a cikin jawabin da ya yi ta gidan talabijin na ƙasar inda ya karyata zargin da ake masa shugaban ya ce karya ne bai karbi kowancen hanci ba hannun dala dubu ɗari takwas da ake zargi ya karba daga hannun wani dan kwangilan ƙasar brazil sai dai shugaban yan adawa lewis galareta ya ce ba makawa sai an jefa kura a cikin sati da za a shiga domin tantance wannan batu wasu mutane uku dauke da bindigogi waɗanda kuma 'yan kunar bakin wake ne sun afka wani coci da ke da cincirin da mutane da ke gefen garin kudu maso yammacin birnin kwaita na kasar pakistan kuma sun kashe mutane takwas jami'an gwamnati da likitoci sun ce mata da yara na cikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su a cocin da ake kira petal Memorial Church. Shaidun ganin da ido sun ce wannan maharan sun yi kokarin shiga cikin babban ɗakin da ke da mutane sama 400 masu gudanar da ibada. masu sauraro wannan shine shirin shirinmu na karshe a jirin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya yau lahadi kenan amma idan allah ya kai mu gobe da safe da misalin karfe shida na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawaga abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri kafin nan idan ana son a saurari wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shila ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma cuba hira ne da ya haɗa mana shirin baki ɗin sa kamar yadda kuka ji sai injiniyan mu al santos mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da fatan za a min afuwa saboda mura da nake fama da ita.